wasan sada zumunci da aka fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa na bayan munich da ke kasar germany da kungiyar kwallon kafa na man city da ke kasar ingila jiya kungiyar kwallon kafa ta bayan munich ta doke kungiyar kwallon kafa na man city da ci daya da nema yau za a buga wasanni na sada zumunci inda psv na kasar holand za ta kara da fc photo na kasar portugal misalin karfe 8 agogon nigeria ita kuwa kungiyar kwallon kafa na celta de vigo da ke kasar spain za ta fafata ne da kungiyar kwallon kafa na di portugal la corona da ke spain din misalin karfe 9 da rabi na nigeria hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa na kasar ingila fa ta fito da wani sabon doka domin kare mutuncin al'akalan wasa a gasar premier na shekara ta 2015 zuwa 2016 hukumar ta ce duk ɗan wasan da ya hau kan alƙalin wasa domin hukumarsa a kan abin da ya hura za a bashi kafin gargaɗi wato ya lokal haka hukumar ta sake bayyana wa dukkan ɗan wasan duk 'yan wasan da suka zagaye alƙalin wasa don biyan bukatan kansu lallai wasu daga cikin su kafin su bar wajen za su fuskanci katin gargaɗi inda ta nuna cin mutuncin alkalin wasa ta ɓangaren bambancin launin fata ko kabilanci za a ba shi jan kati ne hukumar ta ce wannan dokoki zai fara aiki ne lokacin dawo premier league na shekara ta 2015 zuwa 16 wata kungiya mai zaman kanta a duniya mai suna football global business ta bayyana sunan dan wasan gaba na nigeria mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta man city mai suna keleti kehenatu a matsayin dan wasa mai daraja a mataki na daya masu karancin shekaru kasa da shekara 21 a duniya. Tuta lafiya.